بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت الحليم العظيم وبسكون في النبوذ الكراتين من متافية السيرة النبوية جاي اتيار على محمد صلى الله عليه وسلم إبا زايتيا من يا ربيب أتوزين جميل ما موجلا دغتين بابوفين أرغتين النبي إسماعيل عليه السلام نوتيا ربيب ونبي ike bazayetin ilayanin birejimi mansoni ike bazayetin ifina amin gulbi tana wani bikin da bana da zaunci wani bi yana siyan mazubata goyi e fiye mamman wani ike bazayetin ajiyar gabubu ike bazayetin ajiyar na wani ba zai tiyan da kuma lokacin ajali ne ike ba zai tiyan zai shi bai na babu kafin biki na riga ya zabu ba ga yi tsoye ba gani bai halimatu sadiya yau inu gaba su ko igagada babu ikwanihi mina wa ba'i babu mai ba zai tiyan yayi na shi yi bai na zai shi yayi e bayan e ya wani ebiyi gabama a mai ke biyi bayan ebiyayen to ya bayan mama annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya gindoro na majiyun ya indani nan ko yin nan ko yin dan nina wanda ya gindoro fuskatan nama wanzu giga ba bude wa wanzu giga ba ne bude wa bozo adde za ba ko ne wannan don da ni wulbe annabi ko ni ko ku ke ba ko ku ke ba da amma dai da zai juye miki ba da yin e eh, bayan zagi buba ba na yi zai na a gayi suwai ba gani bai biya halimatu sadiya a eh, yi yin biya to yin gi wuce ga ya bakata galahu sallallahu alaihi wasallam sittatu ikhwati min ar-rada'i arba'atu dhukur wa imra'atan annabi sallallahu alaihi wasallam wobiyegi zaguni nuyeba ato nuyebe kiba bayina zaguni ibagi ato nuyegi kutai nuyebe kiba bayina zaguni ibagi zaguba bai nzagi tun ya gaba gizo da nan zaka kan cami ne gaba gizo adi abu salama na yi eba ya zina umu salama na ne wọ́n tí ó wọ́n yà níbi sọ́lọ́lá ọ̀rẹ́ sọ́lọ́ wọ́n bí a na faya wasu ma ajẹ́lẹ̀ gbogbo abu salama anabi gbogbo faya wasu ma ya ajẹ́lẹ̀ Ato àtò wọ́n bí umu salama faya wasu ma ajẹ́lẹ̀ abu salama to abu salama na wunye beke ba da alibi ba zibu e ba suwai ba e ba suwai ba kan kice wa ga lokaci na ya giyan suwai ba na yi gan masu ruguna wanda gofe ya gina mu shiga annabi sallallahu alaihi wasallam gani ga abu salama a dagwaye zibo dagwaye suwai ba idan jiniya ne abu salama ke ga yawon ka da wagan yi bike ba gani bi ebai to min wani kiyo wajen rama da wani gole ya nabi ya bike ba bai bawai wajen zagin na faya wasu mayan ajali ba kin a ga yanki guba

ebe yake igbo eba bera yau na to ba mu za da haramu so yi sa kai da wuce ko ziji mu ma ku haramu yau na waje ya wono ziji mu ma ga ku ke ba bai haramu yau ya wono wanda ya to ziji biye ga ku na ke ga hukuncin ni ta ta bu gina mo bai yi mewu wato yawon wani a shagato na wai biki ba da yi umarjin manni bai tiya hukuncin ni ga tatiwu ke ugwa daliliyar ebe yi ya abu salama gani ga alibi sallawa da sallama iji shara ita a jisun shaulayen amma ya buye dofe guye ba habibatu mini ne alibi sallawa da ga umu habiba na ainihin sun nauyi ramlatu nga nga gangan betun shi sokwe nga fa inna nuhaddithu annaka turidu an tankiha binta bi salama yiwo ga waye waye giya abu salama ya gin zagi yiwo labari ga waye wa wuye te a wajen annabi ga binta az ummi salama e gin zagi na ummi salama mana ga ga mewo ngo da yi mi wuyi na a ge imi annabi ne ga umma habiba da ge a ci gayo annabi da law annaha lam takun rabibati fi hijri ma halat li za ki naji alaji ya miya ne e buna katata koya imin budo zai rabiba ga ya gin za gina imi obe bai yi daga bayan e bando cho kuma ya ja wuce alaji ya miya wuce uzurin ne uzuri ba ci inna alibnati إنها لبنة أخي من الرضاع أرضعتني وأبا سلمة ثويبة أضربتي ويجين زي يجمي يجمي kila mi ci gaba bu ya gimi ga arzo atmi a yambe ziyambe yo suwai ba wa a ba salama ganga abu salama na ibabu na ke ba ngole wani bugu fala na alayya banatikunna wala akhwatikunna daga ina annabi ce gabe yi muji zan zo ga zo zo gan be waye gi ko ye gin zagi wo wannan gore muram la tubani ye gi zagi wo ya shaga wa waga annabi biwo annabi ga kila nan ga ni a waga ya gi ya ummu salama na yi me wannan dala mi so ga waye gi mi ngala annabi a wo be ni ga zan ga kara lagin zagi ko yagin zagi ya zagan bewa ba hadisun da imam buhari gan da musulmi gugu to da ma ji ga ke ci hadisun na da yau bayan boye wangi na da da ya bayan alkhairi na yi miya na bi muhammad da ya bayan gyaji gan da ya gyaji allah fa kama wani da ya nan zagiya da allah zabe ga hebobi wani amma alkhairi da sako na hafedu bai nan dole ya layi ba ya gya a biya da alkhairi a ce ga mai yin zagi musulmi shi yau annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zagi shi mu gan doro ji kokari ga yin bugariya ya gi wa lushu ya ma da sun zagi da mai ba kokari wa ya bula waya wa bogi wa fedu da bai ha ko ke ga wani faruwa ga yin su gindo ci jiya wa kokari wa na shi wani wuna mi wuya nke ubebe ndoci otu na mai nan so shi muna kokari wai egiyen su yi na ojibe tuna wula wuni ya pati ojibe ji wanja a giza ndoro la atsu do la ga ya gi oyiwe wai musulunci ko kaba mai ke ba annabi magana yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi ma yuhibbu li nafsihi jama'a shi zai ni da wani mini zai shi ya annabi muhammadu zai shi annabi muhammadu ya beke ba zai nan sallallahu alaihi wasallam ga yi ziyo abu salama no fai duya wani wuce ni ga mana yin giya abu salama waje ki ya gin zagi waje haramu ya nabi wai mana ke giya nabi na ci ago kin do dai giya ya gi wannan nin dan ni kon dan ni waje ya wani a ci aga zaba gina ya beke ba zai nan egiun zagi wani kafa juyawa egbu ebe yana ato egbu ebe na yake bana zabaci wugayi amuru hamza da gina nabi muhammadu rai ga amza na sallallahu alaihi wasallam ne ji taki bi sayyidu shu'ada yana zai ci ya zai ji su su ya kuda wani ebo na hajjari ta nabi sarawai na kuda wani ebo na zai da guba gajin imani biyu al'abbas galibi ziyar da hamzai abu labi bai abu talibi ajin imani biya don giwuce gama yau abu labi wasu ba mu da iyaka hatu kuma na sura ni cikin mu bai yi wa yawan na mufe fatuwa na nan yi fiye gbogbo da jiwo gaba gikin gawa jawazu fociwa ya ne gaila laye ne sati wani luba mutu da shiga buci mai kwaya zuwa ndagi an zanna oye beke ba gani bai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wata zibo ga wata zagin na ga suwai ba suwai ba kan ki ga lokaci ne ya halimatu ne ga masru na fe ya na lokaci wuce ga to an zade be mu wale lokaci ne ga ayi beke ba ki dalili ga wucin wa sahaba wuce ko ne ga abdullahi bin abbas na, ga annabi sallallahu alaihi wasallam urida ala nati hamza abe ga annabi gubi waye gi zagiya an zanna a'a no ne ne zaga shi zako zandoro ali fuwa da albarku ngala zandoro waga gubi waye gi gubi waje wani e ko zako ne na an ni gama musulunci wa wale zakirki ga gubi waye gi ko ya gin zagi mai shari'a dace. kin da namiji guru su kun da cin nabi musa gubewa ya gin zagi wani man da ce za a nabi shu'aibu mai tafsirin da ce gudu da nabi shu'aiba da bayanin musa ga in ne uridu an unki haka in dabna ta yi a dai ne waga mini gin zagi guba min non limin ya mu lan gube wani ce a cire kai da shari'a igiwa lababe ina ce gowa wagiwe wasu wadda da bana wake ga zaga bewa gimi ko bewa iya gimi na a shaga ya gin zage wasu ne da bana wa jiki na wa gaza ba ge gubi wa wani shari'a da ji kin dona na na khadija ga bi annabi muhammad mutu masoyi shuga gubi wuna shari'a da ji ba ta bai ko wannan amma yanzu shi shiga sai ga Allah ba bai sai ga Allah ba bai mun ga Allah Allah to zaban zaga kan wasu Allah za kirki shari'a ka sai da na ali kyan na bayanin da ci bena a zan gai zai ga gabe a nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo biyu wagiya amza nan a nabi fai ga gani bi zai ji wabi mai ga allah sun na sai na ali ya ba amma wa da littafin da ci bayani ya a zan gai zai ga gabe a nabi nan zuwa wagiya amza yin zagi amza a nabi fai ya ji na inna hala ta hirri igin zanyi hanza wuji halalle mai baya wa mu'a ina ibnatu akhi min arda e bana egin zanyi yoyi egi mi na mi yebe ke ba bayina uga yubiyo hamza wa yahrumu min ardaati ma yahrumu min arrahim haramu moyo yanzu gai haramu ya baya biya yawon kin da haramu ya baya mamawana lole an zayin dagiyu amma ya biya yadda ke alhaji kiyo yegi yegi wani ba an e ba nabi sallallahu alaihi wasallam wani da giyo muna mamaki ba abdullahi dayan annabi sallallahu alaihi wasallam mamaki ya bi ke ba biyoyi uzuri na annabi tana da wani so hadisin na ya wuba hadisin imam muslim wuba ga ziyo wuba ga annabi bi ke mu ya ke umu abu salama ide zagu ba mini zagu ni na a ga ke ba biyu na za ta ci gayu masu egiya egibagen su wai ba wasu zanici abdullah abdullahi na wigiya harif harif gayi wa umu halimatu sadiya zai ma abdullahi na nayi zagi baci na yanabi bai nan gayi halimatu sadiya gogo zaba gibuni a ya ta huwa ga yabe ke ba gani bi annabi sallallahu alaihi wasallam za farko abu salama zabaci hamza wu. abdullahi ci. igi halima da wani zataci masruhum masru ya gezi ya igi suwai ba zanici ci ya halima mautu ne abdullahi na yaji fahimta ku zagu ba ya giyan zagin na joto na yube na bangare ba gijo na wana to yi ga ita ga de zagi guba ko ba gigu ne zagi guba to yi shi tukwa zagi guba na za farko yi anisatu egin haris ne anisatu mai ziyo halimatu sadiya nga gibaci na ke yi ke ba biyu ne yi ga fuza fata ya ge hari nga gin na sun nuna tula ne yi ga shaima'u rutula mai yau sun na rutula mai be ta ci jama'a jibo ngu ta ge zai dai sun na guba guta kan da ci amma maja de na tula gana to uzafatu gande anisatu ne za guba bayi ge za ge biyo ya halimatu sadiya idi fahimta ko ba ètò gbogbo adìgá sadiya da adéjì wíkí wuta na jiye bí ba bai annabi na kàkwàce ya zibo ya halima wani adi abdullahi yi harif ẹ bayan alimatu rai ga alharifau a ke ne anisatu a ke ne huzafatu iji fahimta ku to yi ga kwake ba bai zai shi zo a da zabu zabutsuwa ide abu salama ide hamza ide ide masu zabuta da wani iti ke ide abdullahi katayin halimatu sadiyo iti ke ide shaima'u ko ga anisatu da zabutsu iti ke ide huzafatu ɓata zabuta ya karshen na yagiya halimatu sadiya bugu mu tsaye a caga yi bike ba gani mai annabi sallallahu alaihi wasallam yau sai bayanai tiya nash'atuhu to shaima wunna ma wunna mini zai ji ba annabi muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam shaima wunna mini yana tuna ita sha ne wunna to bai ya giki kini bai kakai na nan gayi kin nuna nabi muhammadu na kinan sa cin jama'a wani ya wani a baki na zandoro zama yi mamotsi e biyaye kan na da ba na gashi ka yi inda to sun zagasa haji kula biyu ya tiya mili ki mu to annabi ya rayuwa na ci kumi to wa gada rayuwa ba ce tiya nuna babu nash'atihi sallallahu alaihi wasallam نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما فآواه وفقيرا فأغناه وضالا فهداه وشرع له صدره ورفع له ذكره قال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك فآ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فهدي سورة الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قدي سكوب بايو ويوزي جدا وينه wa fakira wannan zagwagwa yuli yanzu a faga na su kun gaba gwace wa dala wannan wudde shari'a doro na wani lami tuna fa da su kun biyu ba da qur'anu na ci yuri so ce bungu ke ha ya sunna wulatu na dalilin ya ewo ci ko na jarabi so ci ku fa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to hali yanzu kan wai wagu yake ka san doro annabi ga tsocin jiya da sura na bulmanin ga shi kuti garbe duhai lokacin duhaina lokacin gice ya ce mun gai tun na gidi cayi da sun arbe lokaci fi gogu bai kafin a zuwa roshi na lokacin duha gana wa gana man shiga lokacin na fi layin duha ya ga kwata na gai lokacin zuru yi ba kendo da hadisi bena ji ga muke shi kuti garbe shi iza saja lokacin na bai kuga rufe doro na mutu yanzu ba wadda aka rabu ka ba sana to ci wa luwa a wajen wuce wani ya wato ci ya gwada wa yi da ba efo mai fai wa yi ba da misalin lawa da misalin ba kafiri ji sai ga zara su wuce ne lawa yi bai na zuru wa ne ile mala'ika bai yi bai wace wa su kuma yi alkhairi a alkhairi wuce ga ba wa suwa ne maki na ji kokare a alikishi wa mu da yi ni ba ne kuma dai wato shi to kokare a mu sai wa ba bakon an kana ya nabi jihannan ga so ce ta wayan mu gama wadda aka rabbuka wa ma kala so ce wa luwa gwa wa wujewa ma ne kala ga da wani ji ga yawon su je biyoyi mala'ika jibril ci ba to da yawa yi na da bebe yi na da goma jibrilu da bayu je mu da mu ma walal akhiratu khairun laka min al-ula rayuwa ku ga rayuwa yi jayawai wala sofa yutika rabbuka fatarda birihima so ciyewe wa tora magaida wasu magaida jibira ta wuce ga kya ka waje a waya yau alam ya jiska yatiman fa'awa wanda ya ga ya kungi a shaga wanda ta tuba so ci mafuke a waya wani ya zai ji a na tun lokaci na dawa suna wa matu ji foro wa yabe wadda gwanna wabu ebe na bi jajali ajali ndị yan da ko fe dai zuman da ko hussein da giwe an washe za ibn wabu ya shi ba wọn wazi da giwe na nafe da wai bai maki fashar tu pata ga lawa wuna abu talib je da wala ni tuwa abu ke waina lagwatuna allah akbar wala shadi to ko Wani wannan wadi tsaza guru wata zadide amma wuto gani wuce wuka ga adini ta cikin wani gekun adini a nabi muhammadu da sallallahu alaihi wasallam amma tukuna yiwuna ga wani tu adini ya yi wuna damuwa wuna wani kawai kada wuce wuka ya nawai bai fata da boru so kan ce zai ke gaskiya amma ya tulo biyu ya jazo ya tulo biyu ya jazo su kusi bai kira ci ne gawo waje da ka zawalan fahada tsoci tsoye zai di littafin dore lamituwa da wuce wa ba bai kuma na waya wani waje da ka ailan fa'agna tsoci tsoye waje yin da ma ba gwaje ya wai fa'an maliyarci ma falatar a kungi e ga zo ke bai haƙƙi wuyi ma haƙƙi kungi ga giwaye ma wa an man sa'ila falatar a zai gabi baya bai yi kaba waje yawa ga nan wubo ma wa an ma bi ni'imati rabbi fahadis a ce a gani mai tsoci na wugajin a wani fahaddi ba zau lugwa yau ga su kwaji ka zaya to sura ne ba zaye cikin gana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alam na shira ke da alam na shira da ka sadak yau da ya ga na wani gugu ji malayi kuma ya manna ya yi ne ba ta da ga garbi tunu da ba alimatu mini ya yi na wasu bin lushe ya emanci wujina ebuna ya giya alimatu wujo ya tauca da bai guru ya lokaci na nau'in bayanin mala'ika bi ngai za ka operation yi ta cike buwar facici ya giya alima da ufe zuzo bai gidi mu na gabi ci lomi ga ali na muhammadu da yini na wuce ga wajen ya gila ibe ajin giya alaka don gona wuce laya bayan jibril wabe yi kanga tuwe gbanna ya gama da annabi sallallahu alaihi wasallam arkawa kiri ne ya zandore hmm. arkawa kiri ibo ya shi kwanne na koya bubuci la na wani barka agi miuna tuga ba su koya ga ci gaba ya tiya ba ba su ma'ihi sallallahu alaihi wasallam annabi dai sunna shi dai sunna na jadi sa ta zuci wani ne wani sunna shi fi wa mai jihudi ke mutaza ke tawa ke yasin wadda ya tana al’imamu na wikana wa ga wula garar sunan na ji tazo a jisi bina tazo ya ce ta ha gani bai ya sina amma na ji a jisi tazo ci wani ga su ko ya daga dabo insha Allah ta'ala zuwa na yi zuba biyar kin da nuna kenan ya ce kun gibi wani su kuma yawa wadda ya yi gurgudu ne ganin sun shan barkan bai dace bikin zuwa su ci fagen bai yi soci bai albarka a muhammad sallallahu alaihi wasallam daga bacai mu wai abikin sun ya tuna ji mai bata rinki a bai na suko wai lafiya mai tunci ya tuna ji ya yi ba bata bai na bai suna suko wai abikin wala su ya tunci shi wai lafiya da ta ce zai je sun yi ba ga wata batu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك father's